est à l'écoute de VOA Afrique. Sashen wasu na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida 21 da biyar. sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su a Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan dalilin ziyara da jami'an cibiyar tsaro ta ƙasa da ke Abuja suka kai jihar Bauchi da wakilai daga ƙetare A jamhuriyar Nijar kuma mabiya addinin Kirista ne suka ce musulmi fata fatar cin gajiyar Ramadan ta addu'o'i na musamman. Muna da shirin ciwon ya mace da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da darussan Ramadan. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. rundunar sojin kasar chad ta ce an hallaka shugaba idris debe a wata fafatawa da 'yan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka na tsawon shekaru talatin da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati jiya talata mai magana da yawon rundunar sojin ya ce debi ya mutu ne sanadiyar raunuka da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagen daga wata kungiyar 'yan tawaye mai suna dakarun kawo canji da haɗin kai a chadi ta daɗa nuwa daga arewacin ƙasar a 'yan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar injimai na babban birnin ƙasar a rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar kuma mai magana da yawon rundunar sojin azim barbendo a gona ya ce majalisar mulkin soja za ta jagoranci kasar na tsawon watanni sha takwas kuma dan marigayi shugaba debi mai shekaru talatin 37 janar muhammad idris debi itino shine zai jagoranci majalisar ta mulkin soji a halin da ake ciki dai ofishin jakadancin amurka a birnin injimaina ya umarci ma'aikatansa da su nemi mafaka ganin cewa ta yiwu a fuskanci tashin hankali A jiya talata an samu tsohon dan sandan Minneapolis Derek Chauvin da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su na kashe George Floyd kusan shekara guda da ta gabata. An tuhumi Chauvin da kisa ba da gangan ba, da kisan kai mataki na uku da kisan kai mataki na biyu. Bayan sauraron bahasi na karshe a ranar Litinin, masu taimakawa alkali yanke hukunci su goma sha biyu da suka hada da mutum shida farar fata da kuma mutum shida baƙaƙen fata sun shafe sawoyi shida suna tattauna kan bayanai daga shari'ar da aka shafe makonni uku kafin su fito da hukuncin da suka yanke a yayin tattauna ta karshe wani mai gabatar da ƙara ya zargi shobin da kashe floyd wanda bakar fata amurka ne ta wajen sa masa gwiwa da ya yi kan wuya ya danne shi na tsawon sama da minti tara amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi kuma shi shobin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya musu a aikin 'yan sanda wajen kama Floyd da ya a watan Mayu a Minneapolis. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka adadin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 kullum a India ya kai kokoluwa na tarihi yayin da ake kara samun hauhawar masu harbuwa da ya tilasta gwamnati ta kakaba sabbin dokokin kulle a manyan bangarori na ƙasar. Ministan Lafiya na India ya faɗa jiya talata cewa akalla mutum 1,761 sun mutu a ranar Litinin, wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu zuwa sama da 180,500 da shine adadi na hudu na yawan waɗanda suka mutu a duniya. Kwararru a harkar lafiya da ma jami'an gwamnati sun yi amanna cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura waɗanda aka irga a hukumance. yawancin manyan birane sun ba da rahoton binne mutane da yawa da ake alakanta da covid-19 waɗanda suka haura adadin hukuma sosai sabon zagayen waɗanda suke kamuwa da coronavirus ya auka a ƙasar ta biyu mafi girma a duniya bayan ta sassauta dokokin kulle a watan fabrairu biyo bayan raguwar waɗanda suka harbu a watanni da dama a jere a ƙoƙarin kare rugujewar tsarin lafiyar ta new delhi babban birnin ƙasar india ya ƙaƙaba dokokin kulle na tsawon mako guda a ranar litinin Majalisar Dokokin Pakistan ta fara muhawara jiya talata kan ko za umarci jakadan Faransa ya bar kasar ko a'a biyo bayan wani zanen barkwanci da aka yi a Faransa na takalar Islama. Wannan kudurin doka da aka duba yiwuwar bullo da shi ya biyo bayan cimma jituwa da aka yi tsakanin gwamnatin Prime Minister Imran Khan da shugabannin jam'iyyar masu kaifin kishin Islama ta Tehreek Labbaik Pakistan TLP a takaice. don a samu kwanciyar hankali mai an shafa kwanaki yana fama da tashin hankali wanda ya kai ga mace-mace a zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin faransa jam'iyyar ta tlp dai ta amince da janye zanga-zangar da take yi a faɗin ƙasar a cewar ministan cikin gida sheikh rashid ahmad Ahmad ya kara da cewa dukkan kararraki da aka yi rajista kan kungiyar masu fafutuka karkashin dokokin yaƙi da ta'addanci saboda shigar su cikin zanga-zangar tashin hankali ta baya-bayan nan su ma za a janye su. Ta ƙarshe wani babban janar ɗin sojan Amurka ya faɗa majalisar dokokin Amurka cewa amurka za ta gamu da cikas sosai idan har za ta koma afghanistan ko da a takaice don tunkara sabuwar barazana ta ta'addanci da zarar sojojin sun kammala shirin janye dakaru daga kasar gargaɗin na jiya talata daga kwamandan sojin amurka a gabas ta tsakiya da wasu sassan kudancin asiya yana zuwa ne yayin da masu shiri na sojojin suke ci gaba da aiki kan yadda za su dawo da gaba ɗaya sojojin 2,500 zuwa 3,500 da ke afghanistan daga watan gobe wanda zai kawo ƙarshen yakin shekaru ashirin. Ba na so nuna yana da sauki, ba zan iya yin gaba gadi in ce abu ne mai sauki ba. Babban kwamandan sojin Amurka, General Kenneth McKinsey Jr. ya shaida kwamitin kula da harkokin sojin na Majalisar Wakilan Amurka kan yiwuwar buƙatar ayyukan ta'addanci nan gaba. labarun duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni jami'ai daga cibiyar horarwa kan dabarun tsaro ta najeriya da ke abuja sun ziyarci jihar bauchi a arewa maso gabashin najeriya da ya fama da illar ta'addancin yan boko haram tawagar mai mutum hamsin da ke tare da wakilai daga senegal da gambia ta duba lamuran tsaro a jihar bauchi da dama jihar ba ta cikin jihohi uku mafiya illar ta'addanci ko kuma waɗanda suka fi fama da ta'addanci a yankin arewa maso gabas da suka hada da adamawa borno da yobe Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad. a jawabin da ta gabatar a fadar gwamnatin jihar bauchi jagorar tawagar mrs emiloye oyeyele ta ce bisa la'akari da nasarori da gwamna bala kaura ya cimmawa ne a fannin tsaro da zaman lafiya ya ba su karfin gwiwar zuwa jihar don yin nazari game da dabarun hanyoyin da gwamnati ke bi musa adedoyin adetuberu yana daga cikin waɗanda suka kawo ziyarar na tambaye shi cikin harshen hausa karin bayani kan wannan batu sunana adedoyin adetuberu to wanda kuke kuke gani a nan tare da mu a ɗalibai ne daga jami'a ta babba ta tsaro na ƙasar nigeria daga abuja mun kawo ziyara ne wurin gwamnan Bauchi da mutanen Bauchi. Mun ga kun ce a jawabin da aka gabatar jihar Bauchi tana daga cikin jihohin da yake akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wasu abubuwa ne kuka lura da shi kuka bata wannan wato maki. To an ga tsari da gwamnati suka kafa a harkar tsaro da zaman lafiya a jihar Bauchi. Mun ga yadda gwamnati. ta'ala yake kokari ya aikatar da ayyukan da za su kawo ci gaba ah, da zaman lafiya cikin jama'a ah, shi yasa muka zo ah, ji yadda yake irin wayannan ayyukan da matsaloli da aka fuskanta da ake fuskanta da kuma abubuwa dai da yake yi wanda suka kawo zaman lafiya a kasar gaba don na fahimce ka wannan ko kuma mutane akwai wasu 'yan kasashen waje wannan kamar haɗaka ne ake ko kuma ya ne eh to maganar tsaro dama kasan a ah, kusan gaba daya eh, ana haɗa kai ne ah, da kasashe da suka da suke da suka kewaye kasar najeriya saboda a samu ah, haɗin kai eh, da ci gaba gwamna bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya bayyana jin daɗinsa game da wannan ziyara da tawagar masana harkokin tsaron suka kawo jihar bauchi sannan ya buƙaci takwarorinsa da su mai da hankali gabatin tsaro. da muna godiya wa allah subhanahu wa ta'ala bayan yabo da kuma bamu namba na ganin cewa mu a jihance muna aiki da mu. da sarakunan mu da shugabanninmu ba ni kaɗai gwamna ba inda ya kasance mun kawo maslaha wajen tsaro to wannan zai daɗa ba mu ƙarfin gwiwa mu ga cewa ba mu ne muke ba allah ne yake na farko kuma su jami'an tsaro suna kokari a jihar bauchi wannan namban wasu zai je ba wuri na a matsayina na gwamna ba don gaskiya suna kokari muna amfani da kaɗan muna yin aiki da yawa kuma muna ganin wannan lalle addu'a ne na bayan allah da kuma yana su shugabanninmu suka ba mu haɗin kai da 'yan siyasanmu ba tare da nuna bambancin addini ko na siyasa ko na wani gefanci ba shi ya kawo mana wannan na kiran da sauran jihohi su koyi da zaman lafiya da mutane idan aka zo mu a matsayinmu na 'yan siyasa da aka zaɓe mu zaman mu ba na dindindin ba ne abinda za mu iya yi shine mu bar tubura masu kyau ko turaka masu kyau wanda zai kasance mun zauna lafiya da wanda muka samu. Abdulwahab Muhammad da Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jamhuriyar Nijar mabiya addinin Krista sun taya musulmi murnar azumin Ramadan da bukatar musulmi su yi amfani da damar wajen taya ƙasa da addu'an samun ɗorewar salama. Daga birnin Kwanni Ga rahoton Haruna Mamman Bako. A daidai lokacin da musulmin kasashen duniya ke ci gaba da dannawa a cikin wata azumin Ramadan na shekara ta 1442 ta kalanda addinin Islamiyya. Kiristoci ne a jamhuriyar Nijar suka wa musulmi fatan alkhairi tare da kira gare su da su yi amfani da wannan damar ta azumi domin yi wa kasar da magabatan ta addu'o'i kamar da za ku ji daga bakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar kiristoci ta birnin Kwanni Fasto Abubakar Musa. ma su uwayenmu mu fatan alheri da yake azumi ne na neman gafara na neman mu dawo ga ubangiji mu nemi tsarkakewa ga ubangiji to muna musu fatan alheri muna fatan kuma wannan wata da wata na rahama na jin kai ga mu baki daya kuma muna buƙatar ubangiji ya dibi wannan kasa cikin albarkarsa cikin wadatarsa cikin ni'imarsa cikin rahamarsa bana muke fata a yi azumi cikin kwanciyar hankali kuma wannan azumi ya kawo kwanciyar hankali a wannan kasa ya kawo zaman lafiya ya kawo albarka kuma wannan azumi da ana yi a yi ci gaba da addu'a domin su shugabanni wanda suke sabi bisa suke matsayi wanda ubangiji ya basu a yanzu a yi addu'a domin su ubangiji ya taimake su su yi jagoranci bisa ga adalci su yi komi bisa gaskiya ta ubangiji a yi addu'a kuma domin su ubangiji ya kula da su ya tsare su ya kiyaye su a nasa bangare malam muhammadu dan waziwa shugaban kungiyar haɗin kan mabambanta addinai sedir reshen birnin kwanyi cewa ya yi wannan fata alkhairi da kiristoci ke wa musulmi yana nuna irin yanda ake zamne cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a jamhuriyar nijar Sakanin tsakanin musulmi da kiristoci. Idan kirista sun ce suna taya mu murna shigowar Ramalanu sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun yi godiya kwarai kwarai wannan abu ne mai kyau wanda kullum idan hanya ana son ta budu zaman lahiya sai kowane yana ganin girman wani duk wanda ya ce ma wani na taya ka murna abin da ya saka gare ka kenan ga zahiri ana ganin insha Allah wannan babban masoyin ka na kenan mu mu idan lokaci ya kama suka yi sallar suke yi irin kirsimatin nan mukan samu halarta har inda suke mu zo mu gaida su mu taya su mu ce lalle mun ji daɗin da Allah ba ku ikon kun kai wannan hidima ku kun ka kare lahiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an gani ya zauna da yahudawa da nasarawa da ma waɗanda ba su da addini kuma shina addini suna nan ba su addini kuma yana zama tare da suwa har Allah ya sa ya koma gidan rahama kuma haka na baya ne su ma haka suka zauna tare da waɗansu wanda ba su da ko addini bangarorin guda biyu sun saba ma a waɗansu shekaru da suka shuɗi gudanar da buɗin baki da shan ruwa tare a lokacin azumin Ramadan abinda ba zai samu ba a wannan shekarar ta bana sanadiyar allobar coronavirus. Haruna Mamman Baƙo na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. Shirin ciwon ya mace a yau ya karbi bakoncin Hajiya Amina Ahmad mai aikin sasanta al'umma kuma 'yar kungiyar fida rashin jihar Filato da Hajiya Rakiya Usman shahararriyar 'yar jarida waɗanda tare za mu tattauna a game da ƙalubalolin da mata suke fuskanta duk ko da irin ci gaban da ake gani mata sun samu a fannonin rayuwa daban-daban. sauraro lafiya. Hajiya rikiya duba ga irin ci gaban da mata suka samu a fannonin rayuwa daban-daban. Wasu suna gani cewar har yanzu wasu mata suna fuskantar cin zarafi. Duk da ci gaba da aka samu duk da aka mata suna fuskantar kalubale da dama a fanni daban-daban na rayuwarsu ta fanni wurin aiki duk inda aka ce mace tana shugabanci akwai maza da suke aiki a karkashin suna ganin su ya kamata a bawa daman ba mace ba don haka za su yi duk iya kokarin su kwantata mata su bakanta mata su bata mata suna ko su tabbatar da cewa ta gaza a wannan daman da aka bata da wannan makamin da aka bata gane cewa mace tana da rauni wanda kuma a yawancin lokuta ba haka ba ne wasu lokutan ma abin da mace za ta yi a namiji bai iya yin su saboda jajircewa shi yasa Allah ya sa su ne a zaman iyaye wanda za su haifi ƴaƴa kuma su yi su kuma su ba su tarbiyya wanda mazan ba za su iya ba a yawancin lokuta shi yasa mazan suna ganin a gara su na kasa matan su ba su a gida wurin aiki ba na su ba wannan kalubale ɗaya kenan idan aka zo kuma ta fannin zamantakewa yau da gobe ko a ce wurin abin da ya shafi auratayya za a gani cewa maza da yawa Masu su so bar matan su masu yi nan da nan saboda suna tunanin idan ta yi nan da nan za ta je ta yi ba daidai ba ko kuma za ta je ta gamu da wani irin da su dai ba su kwanciyar hankali to don haka sai suna ɗauka suna amfani da wannan damar suna cin zarafin mata saboda su sun sani sai idan suka fita waje sai su gan kamar matan ma idan suka fita hakan su ma suke yi wasu kuma zato ne irin abin na zuwa a su ne sai su ce ai abu za fa zai iya faruwa to tun kan ya faru masu zuciya ga ayyana musu da cewa ya faru sai kuka an sa matan a gaba ba su kuma a gidajen su gaba ɗaya su kasa samun sakewa to ba ma ta fannin mazan kaɗai ba akwai matsalar da ake samu na a ce ko uwar miji ko yan uwan miji ko za su iya suna bata ma ita mace suna a gurin mijinta ko su bata yanayinta a gurin mijinta inda mijin zai dama yana jin yana jan haushinta haka kawai ba dalili zai iya yana dukanta yana gaya mata bakakin maganganu baya sakewa da ita a matsayin shi na mijinta a gida in ya zo ma sai ya zo kamar wani abu nan bariki aka shigo ba zai dariya da ita ba ba zai kira da ita ba ba zai sake da ita ba kwata-kwata to wannan ma duk yana cikin tsarin cin zarafin da ake ake magana kowa uba ma a zo fannin ma. dukan ma su. ina ganin dai aure dai ba wasa bane duk abin da mace dai za ta ma mijinta dai duk laifin dai ya gagara ya zaunar da ita ya mata magana a cikin natsuwa da hankali ba wanda za a gane tunda sun yarda da cewa mata muna kasance ne eh, an yarda duk dai addini da ya ga tsara yadda. kowane bangare da mazan da matan duk Allah ya dora kowa inda ya kamata amma dai saboda yanayin zamanin da muke ciki yanzu da kuma tunani da mutane a especially ta Wannan al'ada mace kawai abin a hakan namiji take to kuma duk an yarda da wannan tunanin mata da ya kuma sun yarda da hakan sun zauna eh, kun da ba su yarda da hakan ba ba su samu zaman lafiya a gidajensu to irin wannan tunanin ma yana kawo matsala shi ma bu. Hajji Amina wani irin ƙalubale kuke fuskanta a bangaren kungiyar kuta fida Ina aiki wajen ci gaban mata da kuma kwato musu hakokinsu inda aka danne su misali mukan je kotu-kotu mai goma mata haikinsu wajen misali idan an ma a yarinya ko babban mace faɗe ko an ci zarafinta ta hanyoyi daban-daban mukan je kotu mu tabbatar cewa an fitar musu da hakinsu. wannan abu yana da ƙalubale wajen yin shi wajen duba mata su da farko kalubalen da muke fuskanta shine daga su kansu matan wani lokaci sai sun zo da kansu sun sanar mana ko kuma al'umma su ta zo ta sanar mana akan irin cin zarafin da ake musu watakila a gidajensu ne tare da mazajensu da sauran abokanan su wani lokaci kuma yara ƙanana ne idan aka ci su idan aka kawo mana rahoto ƙungiyarmu mukan bi idan na zuwa aji je kotu ne don a kwato ma mace hakinta mukan je idan kuma abin da ya kama na sasantawa ne tsakanin matan da mutane da suka samu damuwoyi tsakanin su mukan zauna mu sasanta amma ta inda muka fi samun kalubale shine wajen zuwa kotu a kwato hakin mata wani lokaci sai kun fara bin yanayin yadda za a kwato mace hakinta daga baya sai ta data ce ita ta janye ta fasa barin idan aka ce ya shafi fyaɗe ce ta janye saboda watakila idan ka kika yi bincike sun fi sai ki samu ana ko mata barazana wajen cewa idan ta ci gaba da bin wannan hakin nata a wani barazana da take eh, da take fuskanta wani lokacin kuma akan shigo mata da addini da al'adu a zo a gaggaya mata maganganu yadda za a canja mata tunaninta wajen ta daga ta sai a canja mata tunaninta ta fara cewa ita ta bar mutum da Allah ko kuma ta ga ba shi ma da amfani bin hakin to ta inda muke samun kalubale kenan sannan kuma wani lokacin kalubalen yakan faru ne ne tun daga shi kotun ma sai ka ga an je ko a baya a karɓi cin hanci da rashawa sai ka ga ana wasa da hankulan mutane wajen ganin cewa an yanke hukunci domin a kwato mace hakinta wani lokacin kafin a je kotu daga wajen jami'an tsaro ma mukan fuskanci irin wa'annan wajen idan aka kawo wani ƙara misali wajen jami'an tsaro sukan ce ku koma gida ku sasanta wannan damuwa ne na gida da za a sasanta wani lokacin ba damuwa bane na gida damuwa ne da ya ya kamata a hukunta mai laifi domin idan aka hukunta mai laifi da farko mai laifin nan yakan tsorata da sake aikata irin wancan laifi kuma yakan iya zama izina ma ga wani wanda yake da niyya aikatawa ko kuma yana aikatawa a wani waje amma ba a kama shi ba idan ya ga an yanke hukunci to yakan ji tsoron kara aikata irin wa'annan laifukan don domin zai ji tsoron kada a kama shi a yanke mishi hukunci mai kama da haka. Hajiyar har yanzu na dawo gare ki. Ana maganar daidai daidaito a bangaren mata a fannin aiki wanda wasu suke dankarin wannan yunkuri kina gani abu ne mai yiwuwa ba a ce mace ta haɗa kanta da miji ba a ko ta ki ko ta so dai shine shugaban gida dole ta bashi girman shi ta mutunta shi ta bashi daman shi ba a ce ta daidaita wuri shi ba amma dai duk da haka wata zan ba a ba su a ganin haka suna abizin iko da Allah ya ba su ce wannan matsayi da Allah suna amfani da shi ta hanyar da ba daidai ba suna cin zarafin matan su dake su su zage su su hana su abubuwan rayuwa na yau da gobe wanda ko addini ma ya dora da cewa dole namiji zai mamace ko kuma ya nuna mata ma ya nuna mata ma ita bata isa ba ko a gaban mutane a waje zai iya maye mata abin da ya ga dama don ya kaskanta ta ya nuna cewa shi wani ne to wannan ma duk ah, yana cikin matsala uwa uba kuma a sake zuwan gefen abin da ya shafi fannin al'adu ana amfani da al'ada sosai ana cutar mata ana kuma fakewa da addini a shigo da al'ada ana cin zarafin mata akan wannan abu sai a ɗauko al'ada a ce ai al'ada ne ya ce kaza sai a dan fake da wani dan abin da aka faɗa ta fannin addini sai a dore da shi sai a nakasa mata a hana su gaba to duk wannan abin da cin zarafin da ake yi da kuma nakasa mata da ake yi. yake ƙara sa ci gaban mata a duniya baya tasiri sosai ko ba a samun mata da yawa a matsayin da ya kamata a ce an same su kamar na magana kamala harris da aka samu kwanan da ta zama abin da shugaban kasan amurka ba shugaba ba vice president to kin gani da ce akwai mata da yawa da za su iya rike wannan makama amma dai ana musu kallon cewa suna da rauni ana kallon cewa duk mace ya kamata a gidan mijinta take tana kicin tana girki ta share ta tashi ta yi wanke wanke ta yi shara ta da ƴaƴa ta hayar ta hayayyafa shine ake ganin abin da ya kamata mace ta ci amma duk wanda ta tashi jajirci ta nuna cewa za ta yi suna cin nasara suna cin su amma dai in ka baki labarin abubuwa da malubalen da suka fuskanta kafin suka isa na baki ganda cewa an samu matsala sosai amma sun jajirce ne sun siya ba kowa ba ne yake da wannan da zuciya a cikin mata. Hajji Amina za ki dora akan abin da ta ce. Daga lokacin da aka fara fafutukar eh, kwato hakkin mata zuwa yanzu akwai kalubale masu yawa. Kalubalen kuwa ya danganta da irin yanayin yadda muka samu kanmu a ciki ne daga al'adunmu da sauransu. Ko da yake a duniya baki ɗaya ba wai a yankin Afirka ko kuma a Najeriya ba ne kaɗai akwai kalubale wajen kwato hakkin mata saboda orientation da sauransu wani lokaci fassara ne bisa ga yadda mutum ya fahimci addini domin addinonin nan guda biyu da suka fuffuce a duniya islama da christianity eh, ya zo mana da maganganu da yawa akan mata ya danganta da yadda ka fahimci abin amma bisa ga fahimtar da ya zama shine kamar general narrative da yake da aka fahimta shine cewa namiji shine yana kan mace namiji shine gaba namiji shine shugaba namiji ne ya kamata ya mulki to saboda irin wancan tunanin da kuma fahimtar mu ga addini saboda wa'annan dalilai sai ana ganin cewa dukkan abin da namiji ya yi daidai ne a wajen shawara ne ko kuma a aikace wajen aiki. mai sauraro gashi mun ɗauko gangara sai dai kuma lokaci ya cin mana amma idan Allah ya ara mana rai za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon gobe a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Amina Ahmad da Hajiya Rakiya Usman sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya. Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. fara shayin da yin na wannan makon ne da jaridar Afrin Media TV an da talabata mana cewar uwar gidan tsohon shugaban kasar jamhuriyar Kamaru da ta kwanta dama a birnin Dakar babban birnin kasar Senegal an da suka samu mafakan siyasa yau sama da shekaru talatin kenan da marigajiya German Ayijo din take kasar ta Senegal domin ta ki dawowa kasar ta aihuwa sabila da gwamnatin Bolivia ta ki maido da gawar mijin nata a Muhammadu Ayijo gida Kamaru kuma a matsayinsa na farkon shugaban kasar wanda ya karɓo mulki daga hannun turawa mulkin malaku a shekarar 1960 a halin yanzu dai marigariyar za mu zuba idanu mu gani ko za a kwantar da ita ne a gefen kushewar mijinta ko kuma za a maido da ita kasar jamhuriyar kamaru jaridar kalara kuma ta ta mana cewar babban kotun koli na kasar jamhuriyar kamaru ta umarci a ci gaba da binciken barakalar da marigayi mendoza ya yi a yayin da yake jagorantar babban wata shan talabijin din kasar jamhuriyar kamaru da radio malakan gwamnatin kasar yayin da yan uwansa su kuma suke kokarin gudanar da waɗansu bukukuwa na jana'izar marigayin Mendoza wanda ya kwashe sama da shekaru biyar a gidan kason kasar domin ana tuhumarsa da almundahana da magudan kuɗaɗe na ƙasar jamhuriyar kamaru yayin da yake cikin gudanar da aikinsa jaridar guardian post kuma ta ce an gudanar da jana'izar tsohon babban limanin cocin katolika na ƙasar kamaru kuma tsohon ɗan adawan ƙasar christian cardinal tumi wanda ya taka rawar gani wajen tirsasawa gwamnatin shugaba biya domin ta amince da demokuraɗiyya mai jam'iyyu da dama a ƙasar a yayin da a dacen dai gwamnatin ta fulbiya take bin turbar demokuraɗiyya baya ɗaya tilo a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar mitasiyon an da ita kuma ta kwarmata mana cewar tsohon ministan hasken wutar lantarki da ruwan sha na kasar jamhuriyar kamaru a tangana kuna wanda ya yi shiga bultu ya shiga kasar najeriya kuma aka dan koshi a bocin kasar ta najeriya yau shekaru biyar kenan da suka shuɗe yayin da yake neman arcewa ana ƙoƙarin yi masa binciken kwakwaf na waɗansu maƙudan kuɗaɗe waɗanda ya yi rubutuki a kansu har yanzu dai hukumar shari'a ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta ɗi kulawa da shi yana gidan yari yana zaman foundation kan haka ne lauyinsa suka ce wannan cin zarafin bil adama ne muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu lokaci ya yi na darussan ramadan sunana ibrahim muhammad duguri shugaban majalisar malamai ta abuja ina son yi amfani da wannan dama wajen jawo hankulanmu dangane da muhimmancin karatun alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadana wanda yake mai daraja mu sani cewa allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan littafi nasa ne na alkur'ani zuwa ga annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin watan ramadana wato daga lauhil mahafuz zuwa saman duniya sannan aka ci gaba da wahayinsa wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama a har lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato karɓi rayuwarsa sannan mu sani cewa duk mutumin da ya lizimci alkur'ani wajen karanta shi da sa da ɗaukan ɗawainiyar masu yi masa hidima wato ma'ana shi ma ya shiga cikin masu yi masa hidima ɗin kenan to Allah maɗaukakin sarki zai ciyar da rayuwarsa gaba a nan duniya kuma zai tsare masa rayuwarsa har zuwa lahira wato ma'ana ya yi kyakkyawar cikawa sannan kuma allah maɗaukakin sarki ba zai kunyata bayansa ba wato ma'ana zuriyarsa allah maɗaukakin sarki zai tayar da wasu masu yi wa alkur'anin hidima gaba daya sai a gudu tare a tsira tare wato ma'ana a samu rahamar ubangiji wato shine aljanna muna fatan allah kai mana baiwa da samun aljanna sannan kuma ko da ma mutum bai samu damar iya karatun ba kansa shi kansa to idan yana tsayawa ya saurara daga waninsa wato ma'ana maluma da kuma karatuttuka daban-daban to shi ma allah zai bashi lada don annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci ɗaya daga cikin sahabbansa wato abdullahi bin mas'ud cewa ya karanta masa alkur'ani kuma ya karanta masa alkur'ani annabi ya godiya kasance kasancewar shi ma ya saurara daga waninsa duk da shi aka sauka masa alkur'ani amma ganin ladan da ake ba ma waɗanda ke tsayawa su ji karatun alkur'ani su saurara su yi aiki da shi to annabi ya sha'awar samun wannan lada balle kuma mu akwai buƙatar cewa ko da mun iya karatun ma mu tsaya mu saurara balle kuma muna koyo ne mu yi ta saurara daga bakunan maluma daban-daban muna fata Allah ya sa alkur'ani ya zamo shirya a gare mu da kuma jagoran mu zuwa samun rahamar Allah. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni ni nasiru da mai da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum